Wannan ba shi ne na farko da ƙungiyar matasan Arewa ke nuna ɓacin ranta a game da halin tsaro a ƙasar ba. A shekara dubu biyu da goma sha 2014 ma dai kungiyar ta nuna bakin cikinta tare da kalubalantar gwamnatin wannan lokacin akan inganta tsaron kasar tare da yin kira a inganta hukumomin tsaron. Isa Abubakar shine shugaban kungiyar matasan Arewa wato NYCN. Akwai abubuwan da ya kamata a ce shugaban kasa ya ba su mai, abubuwa kamar wayannan manya-manyan sojojin da suke shugabannin sojojin Najeriya ya kamata a ce ya ya sallame su aiki a kawo sabobi wayanda suke da sabon basira za su iya ba da wani hanyoyin da za a fita daga cikin wannan matsalar wajen shekara wayan na mutane uku ko hudu yanzu amma abin da ake nema gare su ba su iya badawa ba ya kamata a gwada sabobin hannu kawo sabon chief of army staff sabon chief of defense staff sabon chief of air staff sabon chief of naval staff kuma a dayan canje-canje ainihin hukumomin tsaro ta kasa shi ma shugaban kungiyar muryar talaka rashin arewa maso gabas sale bakura da maturu yana goyon bayan matakin da matasan suka ɗauka tare da ba da wannan shawara to gaskiyar magana akan dangane da harkar tsaron nan dai ina kira ga shugaban kasa da ya canja hafsan sojojin najeriya wadda idan aka yi haka sannan su ma kuma ƙananan sojoji a kira kira su a zauna da su a ji menene matsalan su su faɗa a magance musu idan aka yi haka insha Allahu za a samu zaman lafiya a arewa maso gabar da ma Najeriya baki ɗaya ganin cewa wayannan sun ɗauki shekara da shekaru to abin da har yanzu da ɗan sauran matsalolin da ba a rasa ba da wannan ne muke cewa shi shugaban ƙasa mana wannan garan bawal ɗin mu gwada mu gani ko Allah zai sa mu dace kuma a ci gaba da addu'a shine babban abin da ma zai sake fitar da mu Amma ga ƙwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari yana ganin sauya shugabannin hukumomin tsaro ba shine mafita ba. Bisa rahotannin da ake samu, matsalar ta fi ƙarfin sauya manyan kwamandodin rundunar sojojin nan guda hudu. magana ce ta cewa sojojin ba su da makamai wanda za su iya fuskantar waɗannan 'yan ta'adda sa'an nan kuma ba a biya musu bukatunsu a kan kari wato akwai allowance allowance da albashinsu ba a tura musu da wuri sa'an nan waɗansunsu suna korafin cewa sun zauna a fagen fama fiye da shekara uku wasu ma shekara biyar saboda haka sun gaji saboda haka suna nema a ce ana caccanza musu wuraren aiki akwai ma wata matsalar wanda ta diplomasiya ce wadda ake ganin cewa karfin da waɗannan 'yan boko haram 'yan sashen albarnawi suka samu ya samo asali ne saboda jinyewa da sojojin ƙasar chadi suka yi To sai dai ga ministan ma'aikatan matasa barista Solomon Dalun yana ganin harkar tsaro ba na gwamnati kaɗai ba ne. mu a Najeriya yanzu shine komai da komai ana nuna yasa zuwa shugaban kasa. Har ya kai ga yanzu mutanen da ma ya kamata su yi aikinsu su ma sun shiga cikin masu nuna hannu ga shugaban kasar Najeriya. Shugaban kasar Najeriya shugaba ne yana amfani da waɗanda suke cikin waɗannan sare-sare na gwamnati domin biyan bukata. Idan ba mu je mun aiki mu ba, yau ina minista na harkan wasanni. sai in je kasa aiki na ina koma kuma ina nuna hannu cewa shugaban kasa shugaban kasa ne zai zo yi aikin da ya kamata yi saboda haka ina kira ga shugabannin Najeriya tun daga matakai na kananan hukumomi shugabane na jihohi shugabane na al'adun gargajiya matasa mataye muna da aiki ne wanda za mu hada hannu mu idan ka gan abin da zai cuce wani to kai magana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya